ofis ɗinsa wadda a kansa aka zana ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar da kake da ita za a maye za a mai wannan shine tsarin da allah ya ba marayuwar mu tsari ne na mayewa tsari ne na mayewa idan kana rike da wani mukami ka yi sauri ka yi amfani da wannan damar da kake da ita yau gobe ko jibi za ta tafi gobe ko jibi za ta tafi kuma ka zauna ka yi nazari ka yi tuntuntuni ka kalli ƙasarku da kyau ka ga wani sarki ne a shekara hamsin da ya wuce har yanzu shine sarki sai jifa-jifa in an sami duk gonakin da suke bayan garinku ka je ka bi gonakin ɗaya bayan ɗaya shekara arba'in da ya wuce gonan wane ne wannan to yanzu kuma zaka samu ba gonansa ba ne gonan wane ne mai ko ta hanyar gado ka bi gidajen anguwanku masu gidan ka kirga shekara arba'in da ya wuce nan gidan malam wane ne to yanzu zaka samu ba malam wane ne mai gidan ba yanzu kuma malam wane ne mai gidan wancan gidan ma ka je ka duba shekara arba'in da ya wuce gidan alhaji wane ne watakila yau in ka je za ka samu ba gidan alhaji wane ba ne gidan wane ne to shi allah haka yake maiwa haka yake maiwa idan wannan ya zo aka ba shi lokacinsa sai ya wuce sai wani ya zo ya maye shi da ofis ɗin can ofis ɗin wane ne yanzu kuma ofis din ba nashi bane yanzu kuma na wane ne jama'a kuna fahimta to Allah ya ce wannan tsarin ya ajiye to in kana da dama ka yi amfani da dama. za a mai ko ba za a mai ba za a mai ina jin suratu yunus ne ya ce walaƙad a halaka na alƙoruna min ƙwablikum lamma zalamu ce walaqad ahlakana alquruna min qablikum lamma zalamu Allah ce ai mun halakar da al'ummomin da suka zo gabaninku Allah ce da suka yi zalunci suka ƙi su yi imani walaqad ahlakana alquruna min qablikum Allah ya ce haƙiƙa mun halakar da al'ummomi wadda suka gabace ku lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci waja'atkum rusuluhum bil bayyinat Allah ya ce manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu ma kanu li yu'minu sai suka ki su yi imani kadhalika najzil qaumal mujrimin Allah ya ce haka nan muke sakayya wa mujrimai masu laifi thumma ja'alnakum khala'ifa fil ard min ba'dihim Allah ya ce sannan sai muka sanya ku mamaya a bayan ƙasa bayan su kuma sun wuce kamar wani ne ya ce Allah to mu daga kawo mu me da mu yi linanzura kaifa amalun don mu ga ku kuma ya da sun maja'alnakum kala'ifa fil ardi min ba'dihim Allah ce sai muka sanya ku mamaya a bayan ƙasa bayan sun shuɗe mun halakar da su linanzura kaifa ta'malun Allah ce don mu ga ku ya da ku mun fahimta lokacin da fir'auna ya matsa wa banu isra'ila azaba ba dare ba rana kisa ba dare ba rana suka samu annabi musa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 kalu suka ce uzina min qabli an ta'tiyana an cutar da mutun kan Musa kasan fir'auna yana jin abinda bokayensa suka gaya mishi na za a haifi wani yaro a cikin banu isra'il wadda zai zo yayi yayi jayayya da mulkinsa ko ya zama sanadiyar faduwan mulkinsa ya sa aka dinga yanka 'ya'yan banu isra'il aka dinga yanka 'ya'yan banu isra'il da allah kuma ya nufi zakaran da allah ya nufi shi da cara ko ana muzuru ana shahu du yanke yanken allah sai ya ƙetarar da annabi musa kuma a gidansa ya tashi ai Allah ba abin da bai iya ba matsalar matsalar sai kawo ma gida ka ne ta da kanka kana zaune lafiya da ka ga wata yarinya ta wuce shi ke nan kana son ta kana son ta an je an yi magana an zo an yi baiko an zo an yi aure an kawo maka ita daga ran da ta shigo gidan kai da zaman lafiya kuma har ka mutu haka ne haka ne ai Allah ba ta inda ba zai hukunta ka ba in ya ga dama maimakon ya hada ka rigima da 'ya'yan mutane kana kai su kotu ko police station sai ya hada ka da ɗanka duk satin da za a ma a duniya ɗanka ne zai ma saboda haka duk kukan da za ka yi ba ɗan wani ne ya sa ka kukan ba ɗanka ne ya sa ka kukan haka na faruwa ko bai faruwa yana faruwa eh to ana neman annabi musan sai aka kawo mishi renon annabi musa sai da aka yare ni annabi musa ya kosa yadda yanzu zai iya gaba da gaba shikenan sai aka tada ballin kawai eh. an ce kusan sai da ya kai shekara 33 ya bar gidan annabi ya bar gidan fir'auna 33 kan ya kai eh. suka ce udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an cutar da mu kafin ka zo an cutar da mu bayan ka zo kala sai ce musu asa rabbukum an duwaku ya ce ku kwantar da hankalinku akwai fatar ubangijinku zai halakar da makiyanku waya wa waya fil ardi ko kuma ya kalifantar da ku a bayan ƙasa ya halakar da su ya kawo ku fa yanzura kaifa ta'malun ko kuma ya gaya da ku ai matsalan da galibin yan siyasa suke samu kenan kuma yana daga cikin abin da dama dama wato duk lokacin da ka ce za ka haɗa ƙarya da gaskiya don biyan bukatanka to Allah sai ya nuna ka idan aka kafa gwamnati su 'yan adawa wadda ba jam'iyyarsu ne ko ɗan takararsu ba ne ya ce duk abinda wadda yake kan kujerar zai yi na alkairi da su koshi ba da su taɓa faɗin alkairi a kansa ba duk abin da ya yi na sharri sai sun nuna ku zai kawo ku ku kuma ya gaya za ku yi jama'a mun fahimta? saboda ka idan wancan kun soke shi ya ci kudin fensho kuma sai ku zo ku ci kudin fensho <laughs> ba ba shi kenan ba eh karka yadda in za ka ma mutum nasiha ka mishi tsakani da Allah kuma don ya gyara amma wai kar saboda kana jin haushinsa ka fake da wani abu na laifinsa ka ce za ka soke shi da sunan da ka gaya mai gaskiya amma a fakaici haushi za ka huce to wannan abun kai ma za a ganka a cikinsa za a ganka a cikinsa ya ce to ku yi haƙuri ubangijinku zai halakar da su zai mai ku a bayan ƙasa a gurbinsu sannan ya ga ko kuma ya za ku yi to wannan shi ne tsarin yana daga cikin darussan da ayar take ɗauke da shi shi ne tun da wannan tsari na mayewa ne to yana da kyau kafin a maye ka a inda kake ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar domin idan damar ta subce in damar ta subce abin da zai yiwu da damar kaga aibi zai yiwu babu damar ba ka je ka ga asibiti gadon da aka sallami wani yanzu to yanzu za a dora wani abu shi ma ran da aka sallame shi za a kawo wani a zo a dora shi abu ran da wani ya fita aka yi makabarta da shi a ranar wani jariri zai zo sai ya zauna a wannan kujera haka ne ka bi jaha jaha jaha jaha kana lissafi masu kudin jahan na shekara 30 ko 40 da suka wuce yanzu a jihar ba su ne masu kudin jihar ba ka je ka gidajen da a shekaru 30 su ne masu kudin garin yanzu ba su ba ne waɗansu sabbi ne su ma waɗannan bayan wani lokaci waɗansu za su taso su maye gurbin su kuma su wuce jama'a mun fahimta? Allah ce to mayewa muke yi to duk abin da ka gani na dama duk abin da ka gani na dama a hannunka in kuɗi ne ka yi amfani da dama iktanim hamsan qabla hamsin annabi ya ce ka gani manta ka ribaci waɗansu abubuwa biyar kafin waɗansu biyar su cin maka hayata ka qabla mautu ya ce ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ka yi ta fafutuka na samar da alkhairi makanka duniya da lahira da rayuwarka kafin mutuwa ta zo maka sai ce sai hataka ƙabla saƙami lafiyarka kafin rashin lafiya ka yi amfani da damarka ta lafiya da Allah ya baka kafin rashin lafiya ya zo faraga ka ƙabla shugulin rarar lokaci faraga da kake da shi kafin abubuwa su da baibaye ka yanzu kana da lokaci to yi sauri ƙur'ani ka iya nemi ilimi ka addini nemi ilimin ka na zamani nemi kuɗi nemi kaza nemi kaza kafin abubuwa su zo su sha kuɗi ginaka qabla faqri annabi ya yace wadatarka wadatarka kafin talauci ina kana da shi kana da shi to kawai yi amfani da shi karka ce ba za su kare ba karka ce ba za su kare ba ko triliyan nawa ne karka dauka ba ka yi talauci ba bayansu, su karka ce ba ka yi talauci ba ka qabla harami annabi ya ce kuma ka mori samartakanka ka yi amfani da damanka na samartaka kafin ba akwai abinda lokacin samartakanka zai yiwu in girma ya shigo ba zai yiwu ba to duk lokacin da ka samu dama ka yi amfani da dama in ba haka ba za a zo a mai ofis ɗinka za a zo a mai bayan kai ne bc za a zo a mai ka da wani bc don kai ma wani bc ka mai haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne allah ya ce huwa alladhi ja'alakum al ardi faman kafara fa alayhi kufruhu Allah ya ce wadda ya kafirce ma Allah kafircinsa na kansa zai je kan wani ne faman kafara fa alaihi kufru wanda ya kafirce ma Allah uquban kafirce ma Allah da yayi azabar kafirce ma Allah da za a yi Allah yace yana kansa shi zai karbi kayansa wala yazidul na kufruhum inda rabbihim illa makata Allah yace kuma kafircin kafirai bai dada musu komai a wajen ubangijinsu sai tsana kafirci ba abin da ke daɗa makafiri sai Allah ya ƙi shi Allah ya tsane shi wala yazidul kafiri na kufurhun kafircin kafirai baya da ɗansu da komai inda rabbihim a wajen ubangijinsu illa makatan sai ƙinsu da Allah yake wala zidul kafiri na kufurhun illa kasara sannan kafircin kafirai baya da ɗansu da komai Allah ce sai dai asara duk aikin da mutum zai yi kafirci ne shirka ne bidi'a ne sabon Allah ne duk dangin abin da zai aikata na laifi to yana yi wa kansa ne domin shi zai karbi sakamakon waɗannan munanan ayyukan idan ma kuma ayyukan alkhairi ne shi zai karbi kayansa domin shi aikin alkhairinsa Allah ya samu dace to sai Allah ya ce ce kulka ce musu a ra'aitun shuraka a kumulladina ta da'una min dunillah Allah ce ku bani labari waɗannan ababen tarayya da kuke sanya ma Allah kuke bauta musu koma bayan Allah Allah ce ku ban labari a kansu aruni ma za kada ko min al'ardi Allah ce ku nuna mun abin da suka halitta a bayan kasa. kaga karatu ya sake dawowa kan munin rikan wani abin bauta koma bayan Allah ka dinga bibiyan ayoyin a natse a hankali duk inda Allah ya zo maganan kore wani abin bauta yakan ce kawai min dunin lahi koma bayan Allah saboda kar ma a ayyana wani abu a ce ai gunki ake nufi kawai ko abu kaza ake nufi in dai abun ba Allah bane bai cancanci bauta ba malam ita rayuwar nan da ka ganta ka zauna ka yi lissafi ka yi nazari abin tsoron nan Allah shine abin tsoro mai bayarwa Allah shine mai bayarwa mai hanawa Allah shine mai hanawa mai gudanar da rayuwar bayi Allah ne ba wanda zai iya gudanar da rayuwar mahaifiyarka ita tare ne ka ta haife ka tare ne ka tun daga haihuwanka take ɗaukan ka tana zirga-zirga da kai ta goya ka ta je nan ita kanta ba za ta taɓa ankara ko da kamar kyaftawar hannun agogo lokacin da ka ƙara girma ba tun kana jariri kana ƙaruwa ita ma ba ta san ta yaya kake ƙaruwa ba kawai ana nan sai dai ta ga kawai yanzu bai kamata ta ci gaba da goyonka ba waye waye haɓakar da kai ka kai wannan matakin Allah Allah akwai abubuwa da yawa da Allah ya ba mu dama a kansu na rayuwa wadda za mu yi mu'amalanmu a tsakaninmu da bayi 'yan uwanmu kana da mashin ɗinka sai da ce ka taimaka min da aro bari in je anguwa in dawo kaga wannan ai an baka iko tun da an mallaka maka mashin wannan yana da wani abin bukatarsa da za a nemi taimakonsa a kai wata ya ɗori ne ya iya ɗori sai a roƙe shi ga wani ya karye ya zo ya taimaka ya ɗora kaga an roƙe shi ne akan abin da yake da iko a kai amma duk abin da yake ƙarƙashin haƙƙi hurumi na Allah ba a tambayan wani Allah jama'a mun fahimta kuma ba a neman shi a wajen Allah kuma idan kai tsam da ranka wannan abun da duk za ka neman duk za ka neman duk abun da za ka neman wallahi in kai nazari za ka gane babu shi a wajen wani wannan ne za a ce ma ƙwararren likitan kaza ne su ne suke dashen kaza suke aikin kaza suke kaza suke kaza fil ɗin da ya ƙware fannin da ya ƙware ɗin wannan ciwon sai ya kashe mahaifiyarsa akwai likitan da saboda ƙwarewa zai hana mahaifinsa ya rasu kaga ya nuna abin ba a hannunsa yake ba kawai yana iya ƙoƙarinsa ne yana iya kokarinsa yana iya kokarinsa ne kawai abun duka a hannun Allah yake shi yasa in musulmi ne ma yana gama rubuce rubucen shi da komai sai ya ce maka Allah ya baka lafiya saboda shi iya sa kenan yayi rubutu yayi bincike ayi gwaje-gwaje ga ciwon an gani to ya ra'ayi da shi nan kuma sai Allah sai Allah Allah ya ce qul ara'aytum Allah ya ce ka ce musu ku bani labari shuraka akumul ta tad'una min dunillah abokan tarayya da kuka sanya ma Allah wadda kuke kiransu, kuke roƙon kuke bauta musu min dunillahi koma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ardi Allah ce ku nuna mu me suka halitta a bayan ƙasa ka wuce gaba a bika Allah ce ka je ka nuna wani abu da wannan abun malaminka ne ko shehinka ko wani waliyinka ko wani ubangidanka shi ya yi wannan abun allah ce mu ka nuna mana babu babu duka allah shi ya samar da komai wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa duka to duka komai yana hannun Allah jama'a inda za mu fahimci yadda tsarin alkur'ani ya zo wajen wayar da kan mutane akan Allah yadda za su san wane ne ubangijinsu yayi za su mu'amalance shi jama'a da mun samu sauƙi sosai a rayuwa wani abun shaidan ne ke saƙa maka shi a cikin ƙwaƙwalwarka sai ka ji kai ta wahala da shi sai ka je ka yi ta wahala da shi Allah ya ce ku nuna mu wani isasshe daga cikin ababen tarayya da kuka samu Allah kuke kiransu kuke roƙonsu kuke bautansu koma bayan Allah a runi ma za ka laƙo min al'ardi ku nuna mana ku nuna mini abinda suka halitta a bayan ƙasa am shirkun fi samawat Allah ce ko suna da wani abu da suka yi tarayya da Allah a sama قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة قل ادعوا الذين زعمتم من yace qulidu alladhina za'amtum min dunillah Allah yace ka ce musu ku kirayi du waɗanda kuke zaton da su iya kulla muku ko su kwance muku a gaba ga Allah ranar alkiyama kowaye Allah yace ku kira shi qulidu alladhina za'amtum min dunillah Allah ya ce ka ce ku kirayi waɗanda kuke riya cewa za su cece ku za su taimake ku da su azurta ku kuke bauta musu koma bayan Allah Allah ce ku kira su mu game da su muku Allah sai ce la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi Allah ce ba su da mallakar daidai da kwayar komayya a sama ko a ƙasa wa malahum fihi ma min shirkin kuma ba su da wani abu da suka yi tarayya da Allah wa malahum fihi ma min shirkin Allah ce ba su da wani abu da suka yi tarayya da Allah akan abun a sama ko a ƙasa wato yanzu Allah ce ku nuna mun nasu babu to ta iya cewa eh lalle babu nasu to amma ai akwai nasu da Allah Allah ce to wanda muka haɗu da wani akai shi ma ya nuna wa malahu minhum min zahir kuma duk cikin su ba wanda yake mataimaki ne ga Allah Allah ya ce yana bukatar ya taimaka mishi Allah ya ce ba shi ko mala'ika Jibril ba taimakon Allah yake yi babu Allah ya kaɗa hannun kowa to me zai sa kai musulmi da kai imani da alkur'ani haka zancen ya zo a cikin alkur'ani don me za ka je kana rike waɗansu ababen bauta koma bayan Allah kana rike waɗansu ababen bauta koma bayan Allah kana kiran waɗansu ababa koma bayan Allah Allah ya ce aruni ma za ka laƙo min al'ardi amlakun shirkun fi samawat ko kuma suna da wani abu da suka yi tarayya da Allah da shi a cikin sammai am nakun kitaban Allah ce kai ko kuma dai mun ba su wani littafi ne ala bayyinatin minhu wadda suka samu hujjoji bayyanannu daga cikin wannan littafi ma'ana Allah ya ba su wani littafi ne da a cikin littafin suka ga halaccin bautan waɗansu ababa koma bayan Allah suka dogara da wannan hujjojin Allah ya ce a'a bal in ya zalimu na ba'aduhun ba'adan illa gurura Allah ya ce a zalumai ba abinda suke ma sashinsu. in ya idu zalimuna ai ma ya idu zalimuna ba'aduhum ba'da ba abinda azzalumai suke alkawari sashin su masashi illa gurura Allah ce sai dai rudi kawai duk wani abu da wani zai maka alkawarin sa akan wani abu da ya shafi hakkin Allah hakkin Allah ya rude ka duk filin alkiyama ba wadda ya nuna kai ce wuce ka je ka shiga aljanna in ba Allah ne ce ka shiga ba ko akwai ba kuma wadda duk isansa ya isa ya tashi ya ce zai yi ceto sai Allah ya ce mishi kai ceto sai da izini sai da izini to kaga ka rike Allah wadda shi zai ba da izini a yi ceton ai ya fi maka in ya ga dama kai ma sai ya ce kai ceto in ya ce ka akwai wadda zai ce baka cancanta ba ne? babu to mu riƙe Allah mu sadaukar mu miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu bauta ma Allah muna masu kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bautanmu mu mu tsarkake ibadodinmu daga shirka manya da ƙanana Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana a nan. sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk